bangaren hada hada da yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na shirye-shirye don sayo dan wasan gaba na Liverpool mai suna Daniel Stewart a watan Janairu mai zuwa. tsohon dan wasan kasar italy andrew filo ya ce ya yi nadama rashin fafa ta wasa da bai yi wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko barcelona ba filo dai dan shekara 37 da haihuwa a yanzu haka yana buga wasa ne a kungiyar kwallon kafa ta new york city fc tun shekara 2015 yayin da ya bar kungiyarsa da ke kasar italy isko na Real Madrid ya ki amincewa da tayin da kungiyar ta Real Madrid ta yi masa don ya tsawaita kwantiraginsa a kungiyar. Manchester United na zama zawancin ɗan wasan baya na Napoli mai suna Eset ɗan shekara 22. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sa euro miliyan hudu don sayo ɗan wasan a huta lafiya.